الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء أما بعد الأواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم. yau kuna sha bakwai ga watan ramadan hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shi daga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahma a cikin wannan wata na ramadana watan rahama wanda muke roƙon Allah ka lullube mu da rahamominsa inda muke karanta littafin babban malami Sheikh Rasalan mai suna Ramadanu shaharul iski minan nari Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta daga wuta a wannan wata ah, wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa Allah ya karɓi aikin da aka yi Allah ya kai ladan zuwa gare su Allah ya ji kansu ya musu rahama Allah kuma ya sa sun huta wanda duk iyayensu suka rasu a cikinmu Allah ya ji kansu ya musu rahama Allah ya sa inda suka tafiya ba inda suka bari abinda suka bari na zuri'a a bayansu Allah kai musu albarka wanda suke da iyaye a rayi muna roƙon Allah ya musu arziki rabuwa da iyayen nasu lafiya wannan shine majalisi na goma sha hudu sha biyar ko wanda suke da littafi su duba shafi na talatin da shida an fahimta yi bayan da muka karanto hadisin da ke nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ike da yawan kyauta a cikin ramadana to shine yake hada da hadisu وأن حديث بين لنا فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني من بياني شيء عبد الله بن عباس من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا أيكم النبي وقوله دم غنغنون النبي وحاله دحال النبي معنى واتو أيكتي دم غنشي دحالي na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama لأن Juda, domin kyauta kuwa bazlul mahbub min al-mali shine ka dauki abinda kake so na dukiya ka bayar da shi shi yasa kuka ga Allah madaukakin su ya nuna wayanda suke kallon al-qibla su ibada su dauka wanda kololuwan nagarta su sallah Allah ya a shi kaɗai ba cewa laysa birra ba ƙololuwan nagarta ba ne kare an tuwallo wujo hakan ƙibalar mashiriki wal magribi idan ku kalli alƙibla ku kai ibada kuna ganin kun gawa Allah sai ya ce walakin mil birra nagarta ta farko da Allah yake so shine man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikatu wal kitabi wal nabi ka gama ko sai ya ce to wa atal mala mutum ya ɗauki kuɗinsa. sa ala hubbihi yana son kuɗin wa zai ba zawul qurba yan uwansa na kusa wal yatama wal masafi, wa min sabil ko to ka dauki wannan ka ba su ɗan uwanka na kusa shi yasa babu wani mutum da zai zama bawa na kasance a wurin Allah sai ka kokarin kiyaye haƙƙi biyu ka kiyaye haƙƙin Allah sannan ka kiyaye haƙƙin bayan Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa kowa allah da azumi wannan kai ta shafa kai da Allah ne amma Allah ya akwai haƙƙin mutane a hannunka kariki ba ka bayar ba wala a taji lahira akwai rigima ko kuma ɗaya daga cikin matsalar masu halin mu a iya ganin mutum kullum a sahun gaba wannan mai ƙoƙarin ibada ke amma ga abin da ya kamata ya taimakon mutane yaƙi ko yana yi amma ba abin da ya kamata ya yake domin wanda ake neman gudunmawa Allah ya sani zai iya ɗaukar dubu ɗari ya bayar sai ɗauki naira biyar ya bayar ganin ku da Allah ya yi abin da ya kamata nema da kowane za ka ga gudunmawa ta taso suna da kuɗi Allah ya san abin da za su iya yi amma sai su yi abin da ba shi ake bukata ba shi sa ba malami ce bazlul mahbubi ka bayar da abin da kake so na dukiya sai ce mai sadaka tallil fuqara wal masaki saboda sadaka ga talakawa da ne. wa hadiyar tallil aghniya sannan wannan ya zama kyauta ce da su wato mawadata din kuma wasatar da kuma gudunmawa lil ne ga waɗanda suke buƙata. na faɗa na shi wanda yake da taskoki a hannunsa shi Allah yana fada ikon kowa ya zubo mai arziki tare daga gurin shi amma Allah subhanahu wa ta'ala a tsarin sa bai tsara haka ba sai salatin din wasu mutane sai dan ya jarrabe su sai ya sanya su kamar su ne indaran da zai zubo sai wasu su zo ta hannunsa su karba to sai da yawa masu kuɗi masu arziki sun kasa fahimtar wannan jarawa galibin duk wanda ya samu kuɗi ganin yake ta ƙaru ga inna ma a ala ilmin hindi wani ƙwarewa ne da wacce tantanta ce ta sa in samu duk da ba su samu ba dan ba su ba hanyar da ya ba wani da sun su ma da sun yi arziki ya manta da fa'ida na Allah ku yabu su turista da man ya sha'o wa ya kuma ka duba da ke ka gani ƙasar nan waɗanda suka fi kowa karatu ba su suka fi kuwa kuɗi ba in kana so ka kalli misali daga malaman jami'a da gani ga mutum yana da karatu kamar zai mutu ko kuwa duk kalma ko kai sai ya gyara ya ce ba daidai ba ne amma ka duba ka gani lalin wanda suke fara karatun masu kafa su ajiye karatun su yi gaba da su suka fi yin arziki sama da masu tarin karatun sai ga wani ko digirin ma ya kasa kammala amma ya ɗauko da masu digiri da masu daskarin digiri da farfesoshi duk suna ƙarƙashin shi da ilimin ne ke sa a tara da experience shi ya kamata ya tara ko su su ya kamata su tara don ka gane kawai Allah ne ke in ya gana ma ya tsara abin da zai yi wa bazalil mahabubi min al'amari da ba da abin da mutum yake so na aiki ka i'anatul akharin kamar taimakon mutumin da bai iya kyautata aiki wasa'ai da kai da komo fi hajatul khalqi wajen biyan buƙatar halittu wa gairi zalika da wani wannan mimma ya da kudu fi hadal amr jariri. wanda yake shiga cikin wannan al'amari babba min al'amari, na yin aiki bil na alkhairi min ajli Hira da ghaibi saboda mutum ya sadar da alkhairin zuwa ga wani kama bayyana lana nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda manzon Allah ya yi bayani fi ta ta'addubi saboda alkhair wajen yawaita hanyoyin aikin alheri mamhudatan wacce aka shirya wa muhassalatan aidan wacce ake tabbatar da ita wa kadhalika bazlul jahi haka yin amfani da matsayi shafa'atan dan neman mu mutum alfarma fi ma la yujibu Allah cikin abin da bai fusata Allah wala yukhalifu shar'a kuma ba zai saba ma shari'a ba walla ja'a lahu wanda shi ba shi da irin wannan hanyar da zai nema alfarma ma'ana kana da wani matsayi wata al'umma tana neman kai amfani da matsayinka don ka cire ta daga wannan yanayin to kai yi amfani da matsayin ka je ka nemo saboda su abinda su ba in sun je ba za a yi ba amma kai a matsayin ka in ka je ka nemo musu alfama cikin abin da bai saba ma shari'a ba za a yi kuma al'umma za ta fita daga damuwa ba laifi ba ne ka je don kai haka amma yanzu kamar da na faɗa abubuwa sun lalace kawai in ka fahimci abu daidai ne ka yi shi kai ka rabu da mutane shi nan kawai mutane ba daina zagi za su yi ba ba daina tuhuma za su yi ba musamman a nan ƙasa in kawai mutane musamman talaka abu guda casa'in da tara daidai nan da kafa da abu fahadi suna ganin ba daidai ba ne to daga ranar ka tashi ba malamin Allah ba ne malamin banza ne kai malamin gwamnati ne an san zuciya ne an fahimta yi aidan liman la jahala hu fa hada tudun aidan wannan shi ma wani nau'i ne na kyauta an fahimta yi mutanen unguwa suna buƙatar ruwa suna fama da matsala wanda ya kamata su samar da ruwa su ba za su iya kaiwa zuwa gare su ba kai kana da damar da za ka iya tashi ka je ka nemo saboda su a ja ka tashi ka je kai amfani da matsayinka ka nemo don a gyara wannan wani nau'i ne na kyauta an fahimta yi kuma kullum magana da nake faɗa musamman malaman ahalus sunna wannan fikira sai kun cire wa mutane ita shine malanta an ɗauke ta a nan ƙasar da jarinta shine wato ban san ya zan fassara shi ba zagin mutane ko cin mutuncinsu da sunan shine faɗa wa shugabanni gaskiya in dai kana so ka zama ahalin sunna da gaske ba dan hayaniya ba to ka je ka karanta littattafan su na aqida kaga abin da ake yi da sunan faɗan gaskiya shi ne abin da yake rubuta a littattafan ahalin sunna ko kuwa a mutane sun ajiye abin da ke rubuce suna kallon me mutane suke so a gari sai su yi musu an fahimta ne saboda ka wannan shi ne akwai bawan Allah da ina ganin kai ne ka tambaye da ko ka ce na yi magana akan hukuku na ce zan faɗa kafin mu rufe karatu Allah madaukakin sarki ya samu dace faljudu shi kyauta bazlil mahabubi min al-mali ka dauki dukiyar da kake so ka bayar da ita wal amali wal jari da yin aiki da nemo wa mutane alfarma da matsayinka kana wa ajwadar nasi manzo Allah shi ne ya fi kowa kyauta in akwai wani mutum da yana da kyauta to kowa ya shi to ka kaddara manzon Allah ya fi shi kyauta babu ma haɗi kana ajwadan nasu bi zalika jami'ihi dukka ya fi kowa kyauta hatta innahu kana yashbahu rajuli da juri. ta zaman to manzon Allah ya kanta shi amfani da matsayinsa idan ma qala idan ma qalatu mar'atu shar'an idan mace take miji a shar'anci fa inna barirata barira لما من الله رب العالمين عليها بالحرية فأعتقت yayin da Allah ya mata baiwa da yi mata alherin da ba za ta iya biya kamar yadda alfazar yana siffanta manzan Allah yana cewa mannu wala mannu manzan Allah ya kan maka alherin da ba za ka iya ba sannan ba yadda za ka annabi ya maka abu kuma zai maka buri bai taɓa yi wa sallallahu alaihi wa sallama baiwa ce da sai aka yanta ta to tana da miji yanzu da ita ta zama ya mijinta bawa ne to tana da zabi in ta ga dama ta ci gaba da zama a shi in ta ga dama kuma a rabu ba ta saba ma Allah ba kanat ta hata abdin tana ƙarƙashin bawa wala halafi ya ruhi na izin tana da zabi an ta kuna ta hata ko ta ci gaba da zama a matsayin matarsa wa an tufari ka ko ta rabu da shi ta ga tana فرأت فراقه سيتبتنا دبكات كوشر فذهب إلى النبي يستشفئ به لديها sai mijinta ya tashi ya je wajen manzon Allah yana neman alfarma annabi shi ya samu matan ya mata magana don Allah ta haƙuri fa kallama annabi sallallahu alaihi wasallam an ta'uda ilayhi wa an tu'awidahu manzon Allah ya ji magana da ita cewa ta dawo ta zo ta ci gaba da zama da shi fa qalat sai ta ce ya rasulullahi ta saburu ne da annabi zai je gidan ya zauna ya gama magana sai da ta gama magana annabi ya gama magana sai ta ce rasulullah umarni take bani dan in umarni ta take bani ko ina so ko ba na so dole zan koma don umarnin ka umarnin Allah qala sai manzo Allah ya ce masa la inna ma ana shafi na zo in neman masa alfarmani fa qala sai ta ce la uridu qala rasulullah in dai ba umarni bane to ba na san shi ku duba ku bi kyakkyawar ɗabi'a irin ta matan nan fa baiwa ce aka yanta ta Yana wani mutum ne yake da matsayi a doron ƙasa ma ya amsa sunan imani wanda manzo Allah zai ci yana kiran shi yanzu ya ce ba zai manzo Allah ne kadai fa a cikin mutane in ya kira ka kana sallah ka yanke sallar ka je ka saurari abin da zai faɗa maka ka dawo ka ɗora sallar ka da inda take ba ta lalace ga hadisi nan ƙarƙashin istajibu lillahi wa da rasul idza da'akum ku duba ku gani ma sannan fa baiwa ce aka inta ta amma manzo Allah bai zauna ba ya ce ku kira mun ita ya tashi ya je har gida ya zauna ya ce ga abin da ya kawo shi ta jira sai da annabi ya gama magana sai ta ce ya rasu da lahar umarni ke ba in umarni ne ko ina so ko ba na so dole in koma don umarnin ka umarnin Allah saboda Allah ya ce wa ma kana mu'mini mu'minin wala mu'minatin ba zai taɓa yi wa ga namijin ya ansa sunan imani ba ko mace idan qadallahu wa rasuluhu idan Allah da manzan Allah suka kunta amra wani al'amari suka ce ga yadda za a yi yakuna lahum khairun khairu mutum ya ce yana da zaɓi cikin abin da Allah da annabi suka ba da umarni shi sai to man ya asilla wa rasulahu duk mutumin da ya saba wa Allah da manzon Allah fa qad dalla dalalan mubina wannan ya fake batacci a fili ita kaga ta fahimta ka to sai annabi da ta ce da ya ce gashi ta ce gashi sai manzo Allah ya ce ku dama na zo neman masa alfarma ne inda kuma ba ta san shi ya ɗauki takalmar sai ce ya jima ma salamu to yanzu mu dawo iyayen da suke amfani da damar su ta iyaye yanzu dai nan da kun gari annabi ne da kanshi lokacin da wata ta ja daga ba ta san wani ba wai ta yi kira ta ba Ta yi ta kare da gidan annabi ya gama bayani kuma da ta ce ba ta so ce bai ce umarni ba ne sai ce a dama na zo neman alfarma ne don Allah idan kana ba di yadda kake da haƙƙi akan yadda ka haifa ya fi haƙƙin da annabi yake da shi akan al'umma da haƙƙin annabi da haƙƙin iyaye wanne ne ke gaba da wani amma ka ga da annabi bai ce to kin san ni manzon Allah bane ko to billahi alladhi tun da hannata ku da zo ne miki magana da kai na cika ce miki da dawa to wuta ya faɗa mata ta amma ka kalli iyaye ka gani yanzu muna samun irin waɗannan kisa-kisan eh Cutar wadda za ta wa ta ƙarshe a duniya in ka haife ta shine ka ɗauko ta ka haɗa ta aure da wanda ba ta so ka gama cutar da ita malamai rubuce-rubuce suka kai a kan hukumar ka ta ba hukuncin tilasta mu wata sai ta auri wani bai so me yin ko musulunci Allah ya ce la ikira a fiddi saboda duk wanda aka matsa mai su ya shigo addinin musulunci in zuciyar ba ta gamsu ba idan ya shigo addini zai zo ya zama mara matsala yasa Allah ke ce kada a yi to sai kaga iyaye muna fama da irin waɗannan matsalolin uba na rantsi da Allah matakin da wasu iyayen suke ɗauka ko Allah da ya halicci bayi bai musu wannan mu'amar. bai wasu iyayen fa irin waɗannan yana sarrafa in ba da maslahar ‘ya'yansu ba da suka haifa mu taya su haƙƙin da Allah ya tsura musu sauki wallahi yarinya za ta zo maka da matsala ka ɗauki motar ka da komai ka je kai sallama a gida baban yarinya ya fito ka sai da Allah cewa kai ka zo kana neman yi maka wata alfarma ne da ta shafe ka sai ya ga dama ya fito in ya fito ka ga yana sha maka kanshi to da kawai ka zo ka gyara tsakanin ishi ka faɗa mai haƙƙin da Allah ya dora mai eh, akwai yarinya da ta zo ta same ni ta ce ga mulkifin babanta wayan yarinya ta taso bai ba ta dama a cikin yan uwan shi kawai sai kalli wannan sai ce ya mata mulki ko ta yadda ko ba ta yadda ba zo ta same ni cewa tana roƙon alfarma don Allah in je in san babanta in mata magana mai magana don Allah kare mata saboda ta fahimci wanda take yake so ya haɗa ta da shi kuma ita ba ta san shi na har gida na same shi duk na koro mai bayani sai da na gama ya ce ka gama na ci ya ce to gaskiya malam baraka din wannan ka'ida ka ce mace ka'ida ka ce ce na ce ko ka saba wa Allah da annabi ya ce eh na ce to shi kenan ni kuma ban ga yadda za a yi ba kai ka saba wa Allah da annabi ita kuma ita ba ta saba ba saboda da yawan iyaye da suke kuka ‘ya'yansu na saba musu su kuma ba sa kallon ta ina suka saba wa Allah da annabi ban ga dalilin da zai sa kai ka ibin Allah da annabi ba tare da girman su ya fi girman haƙƙin da ke kan ɗan da ka su ka su kai kuma ka ce ɗan ka fi yanzu ka shi Allah halitta ne ya ce afa man ya khaliqu kaman la ya yanzu wanda ke yin halitta don Allah zai zama daidai da wanda bai halitta sannan kuma ga shi muna ganin ta'asirin abin da ke faruwa na auren dole duk wanda yanzu ka tasana ko a social media zai faɗa maka ya ga adadin maza da yawa da mata suka kashe a lokacin da kafin a yi auren matan sun nuna ba su buƙatar auren iyayen suka ce a yi na rantsi da Allah duk uban da aka yi amfani da shi ya ɗaura su aure tilas ga wani wanda ba ta so aka bi aka samu matsala ko da na kisan kai ne wallahi yana da hannu ciki kuma sai ya ɗauki alhakin abin gobe a kira sau da haka yanzu akwai matar da in a da an yi sai ku kalli situation ɗin da ake ci eh? yarinya ce kun haife ta ta taso gaba ɗaya shekarun da ta a duniya wanda ta zauna a zaman gida da wuce shekara shida daga sanda ta fara makaranta firamare shekara shida har ta gama akan hanya ta gama ta gama su akan hanya ta tafi sakandiri shekara nawa ce akan hanya shida in ka haɗa sha nawa ta tafi jami'a shekara hudu in ana karatun wata rigima ba ta taso ba a daka buhu ɗaya da rabi na yaji a tafi sai an shanye shi a dawo shekara hudu ga da ga da ga hudu nawa can hmm? shida sannan ta tafi sabis ta dawo sha bakwai ta yi shekara shida a gida shekara sha bakwai a waje ta batta ta yi mu'amala da mutane daban-daban ta kwaso tunani daban-daban ga kwalle da waya a hannunka sannan rana ɗaya kawai ka zo ka ce ai ga wanda kake so ko ba ta so sai ta aure shi kuma ka ce ba a zauna lafiya zai yiwu ba za a zauna lafiya ba da shi yasa da kaga in a da iyaye ya'ya sun musu wannan saboda tsabar biyayya wasu sun haɓa yanzu ba ana mata auren dole ba ta so sai ta shiga wani guru sai ta ce to jama'a da Allah ga halin da nake ciki a bani shawara yanzu yanzu nan sai ga a cikin awa ya an turo maka da shawara sama da guda ɗari kuma a cikin sama da guda ɗaya nan da ƙyar in ka kasa shawarwarin da ƙyar za ta samu shawara kaso biyar wanda ita ce ta dare kaso tasa'in da biyar cikin ɗari na shawarar da za a bata shawara bana za a bata haka ba ake yi in ka je ka bincika adadin mazan da suka murka wannan hanyar wasu wallahi ba zama a sani ba sai dai an je gaban Allah an tsaya a sani kuma iyayen suna da hannu a ciki akwai matar da sun haifi ‘ya'ya da mijin ‘ya'yan sun girma sun yi aure mazansu da matansu babansu da suka aure irin auren daɗin nan ne ce mijin ya rasu da mijin ya rasu sai ta kira ‘ya'yanta manya mazansu da matansu waɗanda suke gidan aure ta ce don Allah a matsayin na uwa alfarmar da za ta roƙa a gurinsu shi ne don Allah tana roƙon kowa a cikinsu don Allah kada wani ya aurar da yasa ga wani ba ta su ta ce kun ganna nan suka ce eh. ya ce wallahi gudun bacin ran iyayena ne ya sa ni haƙuri na zauna da mahaifu ya ce wallahi daga ran da aka ɗaura mun aure da shi na ji wani abu ya zo ya tokare min kirji ya ce wallahi ba ta daina jin tokarar ba sai ran da ya faɗi mutu eh kawai saboda ba ku kuke jin abin ba a zo a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ce wai kai inda kai ka haifa ka da ka kai ba ka da asali a wanda shi halitta yi Allah ya sa mu dace kama ya duru wara'aha sai da ta kai shi wannan mijin yana biye da ita fil aswaq a cikin kasuwa radiyallahu anhu wa anha Allah ya yarda da ita sahabiya ce shi ma sahabi ya ha, yana bibiyar ta biki yana kuka min mahabbatihi iyaha saboda san da yake mata wa min jafa'i halahu ita kuma saboda jafa'in da ta yi ba ta bukatar zama da shi فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مؤجبا أصحابه من تلك الحال النبي يا كسن شي ينا فدا ينا مي بعد ما ماكي ga sahabban shi saboda wannan halin yana cewa ala ta'jabuna yanzu ba ku mamaki min hubb mugis barira irin sanda mugis yake barira ومن بغد بريرة مغيث إتكما أكفيه الله يا جربي شد سنتا ta kuma ba ta ba ta san shi to a ƙasa wannan hadisin da ya kawo cewa aka raga hul bukhari fi sahihi min hadisi ibn abbas anna zawja barira mujin barira kana abdan bawa ne yuqalu lahu mugis sunan sa mugis abdullahi dan abbas yace ka anni anzuru ilayhi yatufu khalfaha yabki kaman gashi nan ina kallon mutumin nan yana biye da ita a bayan kuka wa dumuhu hawayen idan sa tasiru tana kwarara ala lihiyati a gemansa ko irin wannan in kaga wani ya faɗa wani abu kai ba cika baki da kaiwa cewa za ka yi shi da ya shiga Allah ya fitar da shi kai kuma da baka shiga ba to Allah ya tsare ka ba matsala ba ce ta cika baki ko kuwa فقال النبي لعباس النبي سوى عباس يا عباس يا كعباس ألا تعجب من زباك ماماتي min hubbi mugisin barira irin yadda mugis yake san barira wa min bugdi barira mugisa da kuma irin yadda ita barira take kinsa fa qala an-nabi law raja'at law raja'tihi shi annabi ce ina ma da zaki koma qala sai ta ce ya rasulullahi ta'amulni umarni take qala sai ce inna ma ana ashfa'u ina neman alfarma ne shi sa nake ki koma قال سيت لا fiye لي في ولا ما رسول سبحانه وتعالى ورن يقوم kuma annabi ya ta sallallahu alaihi wasallam da shi sa zai zaid bin harisa saboda lokaci Ai za ka ga yana cikin dalilin da sa duk sahabban annabi sama da mutum dubu ɗari har abubakar da umar da usman da sai ji albabu wanda ƙur'ani ya ambaci sunansa sai zaid bin harisa saboda wata waƙi'a da ta faru irin waɗannan halaye na annabi sallallahu alaihi wa sallama fa su ne abinda ake bukata mu danga ɗauko su daga duniyar karatu ana sa su a duniyar wa aiki shi sa ne wata magana a nan na ce musuluncin da annabi ya zo da shi a aikace da karance na ce muku ina rantsi muku da girman Allah da musulmi na ɗabbaga shi a aikace wa'annan wa'anda ake ta'amuli da su wa'anda ba musulmi ba in aka ce musu sai sun biya kuɗi za su shiga addinin musulunci wallahi za su yadda amma ina Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya sa mu gama da wannan duniya ainihin wato lafiya abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ka yafe mana Uwa da buƙatar sa'anin ta alkhairi Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na sharri Allah ka kare mu daga gare shi na alkhairi kuma Allah ka haɗa mu da shi Allah ka shiri shugabannin mu kai riko da hannunsu ka ɗora su akan daidai Allah maɗaukakin sarki ta sa tausayi da jin kai da rahama a zukatansu matsalolin tsaro da muke fama da sunan da can can da can Allah kai mana maganin su wannan fitinan Allah ka sa mu za mu ga karshen ta ba ita za ta ga karshen mu ba اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المصر الحمد لله رب العالمين بكم تنبيه مريكس وكذا to gaskiya zance da ya tabbata shine ba a yin shafa'i da wuturi a dare guda biyu a dare ne a dare ainihin wato daya wanda ya riga yi farkon dare sai dai ya haƙura ba ƙarshen daren ya wani abu wanda bai da alaƙa da shafa'i da wuturi ɗin an fahimta ne wannan kuma shi ne abin da ke tabbatar ce gaskiya eh, Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh